وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim A assalamu alaikum ya musulmi yau muna da 22 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu miladiya shekara ta 2022 muna cikin suratul anbiya jiya kan wani ce eh, ko da ke jiya baka zo ba na jin za mu tashi ayata 48 ko tumalan kajin za mu tashi ayata 48 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون السلطان وضياء وذكرا للمتقين na'am Allah ya ce wala kada ta Musa wa haruna al-furqana wa an wa zikra lil kamar yadda bayani ya gabacin wannan surat lambiya akwai bayani na annabawa a cikinta wasu sun gabata wasu kuma daga baya da mu ishe musu akwai magana annabi musa da dan uwansa haruna alaihi salatu wassalam wadda allah ya kidan yasu ya sanya su a cikin manzanni shi ne nan yake da tabbatarwa a cikin ayata 48 Allah ce da hakika mun bema musa da ɗan'uwansa haruna littafi wannan littafi shi ne a taura shi ne furkan wadda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya kamar da ƙura'ani shi mana ce masa furkan saboda yana rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin musulunci da kafurci to ne Allah ya ce wa biya'an kuma shi wannan littafi haske ne ga wanda ya bi shi musamman masu banu isra'ila zai rarrabe zai haska musu hanya su gane hanyar musulunci su gane hanya ta kafurci su gane hanyar gaskiya da hanyar bata da hanyar shirka da hanyar tauhidi wata ya zama kenan annur haske kuma wa zikira tunatarwa ne wa'azi ne lilmuttaqin ga masu tsara dokokin Allah wata ga masu jin tsoron Allah na'am ci gaba الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون المتقين إن سوني الله يتي الذين يكشون ربهم بالغيب wahun mina sa'ati mushfiqun Allah ce suna waɗanda ke tsoron Allah a ɓoye wato duk abin da suke yi a lokacin da mutane ba sa ganin su a ɓoye, to a lokacin ma kan tsara dokokin Allah sukan ji tsoron Allah ba wai tsoron allansu ya tsaya ga fili ba ne kawai a lokacin da mutane suke ganin su su kira tsara dokokin allah sun koya kuma jin saba ma allah muminai ba su haka su da fili da ɓoye duk ɗaya ne daga shauna hundar bilgaibi suna jin tsoron a ubangijinsu allah a boye kuma wata siffarsu wahun mina sa'ati mashikun kullum suna jin tsoron azaba da za ta auku ranar tashin kiyama ita ce wuta haka duk aikin da suke yi suna kaffa-kaffa suna tsara dokokin Allah suna tuna wannan rana wadda za a zartar da kafirai da sauran masu laifuffuka a cikinta haka Allah ce wahun mina sa'ati mushrikun suna jin tsoron tsayawan tashin kiyama saboda Abin da aka ba su labari zai faru a wannan ranar ranar da azabtar da kafirai da sauran masu laifi na Wahala ba وهذا ذكر مبارك a أفأنتم له منكرون kamar yadda Allah ya saukar da taura da annabi musa salatu wassalam ya kira shi haske ya kira shi shirya to haka nan Allah yake gaya wa mutanen makka da sauran mutanen duniya cewa wahaza shi wannan alkur'ani zikiron, tsarwa ne wa'azi ne kuma wanda yake dauke da albarka mubarakun akwai albarka a cikinsa ga wanda ya bi shi ga wanda ya aiki da shi Allah ce an zallahu mu ne muka saukar da shi wato dumana Allah ne ya saukar da alkur'ani kamar yadda ya saukar da attaura shi ne Allah ce ta afa antum lahu munkirun yanzu za ku yarda da shi za ku ko za ku kishi ta waɗansu sun ƙi alkur'ani sun musanta wasu kuma sun yi aiki da shi muna fata Allah sanya mu cikin waɗanda su yi aiki da alkur'ani ɗin kar mu zama cikin masu inkari masu karyatawa masu musantawa na'am ci gaba walaƙad ataina ibrahim rushdahu mu qablu wa na bihi alimin ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يتي غبان التوراة النبي موسى da kuma gabanin alkur'ani wadda aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake mun aiko annabi Ibrahim shi ma mun bashi littafi mun sanya masa shirya. min qablu tun gabanin zuwan manzon Allah tun gabanin zuwan littafin musa alaihi eh, salatu wassalam Allah ce wa kunna mun kasance biyi ga annabi ibrahim alimi mun san eh, halin da ke ciki mun san kuma irin sakon da muka bashi mun san duk abin da ya gudana tsakaninsa da mutanen zamaninsa ba abin da ya buya mu Allah madaukakin sarki haka duk wanda Allah ya aiko ya san halin da ke ciki ya san da abin da ya aiko shi da shi ya san duk gwagwarmayar da ya da mutanensa na'am ƙwararren abin yi maɓayin ma majinin ta makonin latin antum إذا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون الله يتشوف الله صلى الله عليه وسلم a wannan littafi na alkur'ani abinda ya faru tsakanin annabi ibrahim da shi da mutanensa da ma'ainihin ma'aifinsa iz qala lokacin da annabi ibrahim ya gaya babansa azara wa qaumihi da mutanensa mutanen annabi ibrahim din ko mutanen azara din yace musu ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun ku ba ni bayani waɗannan gumaka su da tamasir menene al'amarinsu ne da kuka dukkufa kuke bautansu kuka dukkufa tutur kullum kuna bauta musu wace a bauta musu wa ya yi su? ta wannan tambaya kamar da kuka sani amsanta zai yi wahala hmm. a ah, zai yi wahala kamar yanzu ne masu bautan waliyai ce musu waɗannan waliyai da kuke kiran sunansu kuke roƙonsu ko a masallatayyanku ko a kabarurukansu ya ce a roƙe su kuma ya aiko su ta kai ba kasan wani amsa za ta yi wahalan bayarwa ko an ba da ita za ta zanto ba daidai take ba eh. قالوا سيزكت وجدنا آباءنا لها قالوا وجدنا آباءنا لها عاجدين أنا أبا suka ce sun samu iyayensu بني قالوا وجدنا آباءنا سكت سنسى مئيان سنسنا يسا سوا سكي سنسى مئيان سنسنا بوتون سيما سنسى suna yi. سنسى kaga wannan shi da ainihin takalidanci kawai don ka samu babanka yana ta ibada sai ka yi a'a ibada nan da babanka yake yi tana da hujja ba ta da hujja tana da dalila ta kawai shi kenan sai ta yi duk kafiran da suka wuce can hujjarsu kenan Nan tambaye su ne za ku ke bata bukatar ce sun samu iyayensu suna yi to har yanzu ma a wannan zamani ma akwai masu kama hujja da ubanninsu gargajiya shi mai yasa kuke abu kaza ce iyayensu ne suna addinin iyayensu ne to hujja ne don ka samu iyayenka suna wani addini in bata an akan bata iyayen naka suke fa sai ka bi su awalau kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wala la yahtadun ko da iyayen ba su da hankali ko da batattu ne ya kabi iyayen kakan wannan ta hujja ce ta kafirai wadda kuma hujja ce rugurgujajjiya bacecciya mara kan gado ƙalu waje da na'a ba a da suka ce mun samu iyayenmu ne suna yi laha abidin iya musu wa bautansu suka yi su ba sun bauta mu waɗannan ababaɗen eh, iya mu abatan waɗannan ababaɗe suka yi samu ma muke yi to shi kenan na annabi ibrahim yake قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أوه قد أبن النبي إبراهيم يا يا musu. tun da ya ji amsa ce ta hauka amsa ce ta kalidanci ya ce kala laƙat haƙiƙa kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mabin to ku da iyayen ku duk batattu ne ku batattu ne ubannin kuma batattu ne inda ba Allah ne ce ku yi ba da Allah ne ce ku yi bautansu ba to tunda ba Allah ne ce ku bautar su kenan kuna kan bata da ku da ubannin ku kaga yanzu sun jawo wa ubannin su suma an aibanta su eh, Allah ya sauka ci gaba قالوا أجئتنا بالحق أم أنت la'ibin <laughs> to hujja babu hujja amma duk wanda hujjansa aka kure shi to sai fara hauka sai fara hauka ya fara magana da ba hankali kuma cikinta in kai wasa ba ku yi fada hujja ta kare ta yi an an kure su me za ku ke bautar su suka ce saboda iyayen suna yi shi ne ita ta yi da ku da iyayen ku ta kuna cikin bata tunda ba Allah ne ce ku yi ba ba saukarwa aka yi ba shi ɗan ne ya saka ku kuke bautar su kalu sai suka ce masa hadita na bil haqqi amma anta min al-la'ibin to shin Ibrahim ka mana da gaskiya ne ko ka ka ci mutuncin mu ne ka kai mana izgili kai wasa da kwakwalen mu kai wasa da hankalin mu kun ji abin suka faɗa hadita na bil haqqi gaskiya ne ka kawo mana amma amta min Allahi ibin ko ka zo ka yi wasa da mu ne ta yanzu a cikin wannan mai wasa abu ne kuke aka ce ku kawo hujja Allah ne ce ku bauta musu ba su amsa kawai zai ka ce ubaninsu suna yi ha tun baban kai na yin wani addini ba hujja ai bata ne bata ne tun da addini bai zama addini sai Allah ce a yi sai Allah ya saukar

sai nuna masa a shi ba wasa ya zo yi ba kala bal rabbu kuma rabbu samawati wal ardi ta ai wanda ya aiko ni shine ubangijin samai da kasai ina magana wasa kuma ciki ai azumin da nazo muku da shi maganganun da nake gaya muku ba wasa a ciki ni da nazo daga wajen Allah ya aiko ni ubangijin samai da kasai Allah zai faɗa rahon shi ya halicce su kuma ana ala zaliku min shahidi ila ba da shaida tabbas haka ne gaskiya ne Allah ya halice samai da ƙasa ina maganan wasa kuma a ciki ina maganan wargi a ciki wanda ya halice ku ya halice samai da ƙasa ya aiko da cewa a gaya muku ku bauta masa shi kadai to me wasa a ciki to ka san wanda bai da gaskiya kullum haka yake ci gaba وتوامنا كيدا تولوا مجدلين ta shikenan bayan tun ya ga sun fara hauka sai ya kyale su to dama a garin iraki don a iraki ne aka yi wannan gwagwarmayar akwai wata rana a shekara da suke bikinsu na al'ada na gargajiya idan ranar ta zo duk da mata da maza da yara da ƙanana sai a fita wajen gari kafin a fita za a dafa abinci abincin sallah irin nasu na al'ada na gargajiya sai a je a kai wa gumaka din gumakan wajen kamar da malaman tarihi da malan tafsir suke faɗa cewa sun kai 72 ne guda 72 ne da kanana da manya yan ƙanana da manya kucil-kucil haka wasu an yi su da duwatsu wasu an gina su da nuhas wasu an gina su da tagulla wasu ma da gwal aka yi su wasu da bishiya sassakan bishiya ne kowane haulan gida dai da nasu gunki din an tara su aure guda don aka dafa abinci ranar sallah ta abincin kowa sai a dake abinci a je ajiye a wurin su guma kan sa albarka don aka je aka gama wannan bikin nasu a wajen garin to aka da kuma sai kowa ya zo dake abincin sai je ci guma ka so sa albarka ana ba duk shedan ne riya musu ba fa wahayi ne daga ala shedan ne kawai tsara musu irin wannan to da wannan rana ta zo kowa ya abinci aka ji aka ajiye gumaka to baban annabi ibrahim azara tunda shi ma kafiri ne shi ma bautan gunkin yake sai ya matsa ma shi annabi ibrahim cewa shi ma kamata a wannan rana ɗan a fita da shi a fita da shi a ji a yi wannan biki na ranar sallah a dawo annabi ibrahim ya rasa yadda dai yake to bari ya bi su ya bi su aka fita wajen gari kafin a je wurin wani al'ada don na duran sai ya faɗi ya faɗi ya ce ƙafasa tana ciyo ba zai iya tafiya ba na aka su je su shi kenan sai suka kama hanyar tafiya eh, bayan sun kama hanyar tafiya nabi ibrahim sai wata magana ya ce to wannan gumakan nasu suka je suka samu su abinci sai ya kakkarya su lokacin da yake wannan magana akwai waɗansu a baya kun san ayari ayari ne ayari ayari ana tafiya kamar ran sallah ne ya daga hanya a cike to waɗansu suke ba na sun ji lokacin da yake wannan magana sun ji lokacin da wadda yake magana cewa sai ya kakkarya su shikenan suka tafi abinsu na ibrahim ya dawo cikin gari ba kowa sai abinci ga gumaka ga abinci ya biya sassare su ya kace-kace da su sai bar babban su shi kadai bai sare shi ba amma shi ma ya masa illa amma dai bai sare shi ba to ne nan Allah yake ba da labarin abin da annabi Ibrahim ya faɗa ce wa tallahi ina rantsuwa da Allah wawu wawul kasmi tawu ma tawul kasmi kun san ana rantsuwa da waɗannan harufa da wawun da ta'un da ba'un ka ce wallahi ko tallahi ko billahi sai za ce musu huruful kasmi A salasa wawun sun ta'un sun ba'un ya tallahi ina rantsuwa da Allah da akidan na asinamakon sai da kakkare waɗannan gumakan naku ba da an tuwallon mudubirin ba kun tafi wancan taron naku na gargajiya da ake yi na shekara-shekara ta ku hakan ya faru ci gaba faji alahun فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون النبي وران ya cika alƙawarin da yi wa kansa na rusa gumaka na kariya su fajalahun juzazan sai je sassare sai gudu-gudu da su illa kabiran lahun sai babba ɗin shi bai kace-kace da shi ba to yanzu nan ina yan intafet yan intafet mai suke fahimtar wannan aya mai suke fahimta inda a bar kowa ya addininsa ne ka za kare goma ka tsokana ne ko ba tsokana ba to ka za a wajen yan intafet annabi ibrahim ta yi tsokana bai ba su sun yi addininsu ba ya zo ya taba musu ya karya musu ka ga neman fada ne a wajen yin tafiya da annabi ibrahim ya yi tsokana ko bai tsokana ba tun da dama in tafiya su a bar kowa addinin sanat da kafurci da kowa yi saboda su a haka su suna ganin zaman lafiya ne ma sai za su a wurinsu ma ba ganin jihadi jihadi ma tsokana ne jihadi ma ta'addanci ne wajen yin intafet kuma wai musulmi ne yake da wannan akida irin su nure khalid yanya irinsu ne da sauran farfesosi a to haka ne mana duk wanda yake cikin interfaith Allah ji kan wannan bawan Allah eh, ya mutu wani limanin malamin izala ne ana ce masa muhammad bello al'adamawi kun san shi al'adamawi ya mutu da ya zo kan interfaith Allah ya yi magana masu wajahi ya yi magana mai wajahi ya yi irin wannan maganganin ce ce ya ce ai an interfet addini ne da aka kawo shi don a rusa aƙidar musulunci a hana mutane jihadi a hana mutane kyaman wani addini a sawa mutane yadda da kowane addini ko da na kafurci ne Allah ya ji kansa Muhammad bin Usman shi ma na Kano a headline ɗinsa ya ce ba wadda zai shiga intafet face munafiki ya ce duk wadda gashi intafet in musulmi to munafiki ne ta kun ji ko karfe sosai ce bai da baya da kai kai in tafi ba kai munafurci ba kuma wallahi haka ne yawa sai kai munafurci sai ka boye gaskiya sai ka boye gaskiya in dai za ka yi interfet wala sai ka boye gaskiya kuma boye gaskiya munafurci ne yawa ku duk ku yana na kan social media ku ku yi abin ku yi browsing ku ku je ku gani Usman bin Affan wanda yake Sheikh Usman bin Usman bin Usman wanda yake Kano yanzu yake masallacin ina ne eh eh masallacin Kwandila ko ku jira ku da ku samu ku je saraka nan duk wadda kaga yake interfet to munafiki ne in shi musulmi ne in dai musulmi ne ce maka yanta ce to munafiki ne karka ji kuma kunyan ce masa munafiki munafiki ne ƙarya yake Allah ya ƙarya yake yawa haka nan annabi ibrahim a wajen in interface bai yi daidai ba ya yi tsokana ya rusa abun bautan wasu ya rusa abin bautan wasu ya yi tsokana a ƙa'ida ta intafet a bar kowa ya abin da yake so kowa ya wala shi ne masu kace zai kawo zaman lafiya ito da ma a ce eh ko ku nasu ko ku na kuma mai namu da haka suke nufi ai da dama dama ko to su a shegira kida irin tasu bayan kai kana nakan to baka saka soki na wani ba nan ne illar take baka saka ce addini wani ba daidai ba ne a dole ka yadda shi ma addini da shi ma daidai yake yi kaga nan ne kafurci ne ke shiga nan ne kafurcin amma da dan cewa lakum dinukum wali dini ku yi naku me namu wannan daidai ne ba za ku tilasta ku sai kun yi namu ba eh kuma ba za ku tilasta mu mu yi naku ba amma dole mu sauki naku in akwai wurin suka mu nuna naku nan ba daidai ba ne mu ma bukaci kuma ku zo ku musulunta ko ba yi aikin annaba ba kenan kina zuwa za musulunta aikin annaba kenan to ka ga haka fita yin tafiyar ba maganar ma da'awa ba maganar da'awa da'awa ta mutu dinga kowa yana kan daidai ne wasu wace da suke sai an je wurin Allah a bambance ne gaskiya haka shugabannin ku suke bada, wasu shugabannin ku wasu sarakuna na gargajiya har suka faɗa fajalahum juzazan yayi musu kacce kacce gutsu su ya sassare su kakkarya su illa kabira lam sai bar babban babban gunkin shi ma ya bashi ne don ya samu damar musu tambaya a kansa a kai kafa hujja cewa allolinku sun kasa tsare kansu babban sun ma ya kasa tsare ƙananan ƙananonin alloli kamar fir'auna ne fir'auna ba a cikin kansa allah ba ne ya tsara kansa da azaba ta zo da ruwa ya. da ruwa ya sha kansa ya hana kansa mutuwa to aka guma kan eh, zamanin annabi ibrahim ba su tsara kansu ba ba su iya tsara kansu ka hana annabi ibrahim ya kakkarya su ba sare su ba to haka ma yanzu inda musibar ta sauka shehi bai isa tare ta ba ba zai tare mu kansa ba ba zai tare wa muridansa ba ta inda ya tsare ne yasa da suka gama hayanin suka tafi jos aruna suka kewaye suka sassare su ya tare su mana shi wanda aka zo wurinsa da hotunansa hotuna a gaban kirji hotuna a baya hotuna a mota eh me yasa bai tare su ba ya hada aruna kashe su hmm. wa ma qadarullah haka kadari da ne ba san Allah ba da lalacin aqida la'allahum ilayhi yarji'un eh ko sa dawo zuwa ga babban su yi tambaya ce da kai muna bautanka gashi yan uwanka ma allolin mu ka kasa tare su kaga ya kamata ka su yi hankali su yi tambaya ya kamata in suka dawo su tare su tambaya sai kai ya kai kai babban Allah su allan munji su me yasa ka tare kananan alloli ba kashe kannanka an zara kannanka gaskiya ne an zara kannanka gaskiya ne an zara kannanka gaskiya ne an zara kannanka kananan alloli hmm. kai babba ka kasa tare su kai ba gaji an maka tabo don shi ba shi ba danta ya dan danta ba shi amma shi an bar shi ke kan makana an cire hannayensa Allah zan waka Allah ka rawo da bautan wani wanda ba kai ba ya Allah Allah ka rawo da bautan wani wanda ba kai lahi auniya a awliya an kamo كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أوى Allah ce kwatankwacin waɗanda suke bautan wani wadda ba Allah ba rauninsu da rashin ba za su iya kansu komai ba kamar gizo-gizo ne wanda yake saka ɗin nan ba shi ne gidansa ba to idan ka zo wucewa ba sai ka yaɗe shi da hularka ko da hannunka bai su <laughs> tsala gidansa ba ma sai ka tafi da shi da gidan da komai a cikin rigarka ko a hannunka to haka na waɗanda suke mutu wani wanda ba Allah ba idan musiba ta zo ba za su iya kare kansu ba wanda su kare wani ba za su kare kansu wanda su kare na karkashinsu balle su kare muridansu balle su kare masu musu hidima haka ne Allah ce mafi raunin gida wadda bai da kariya shine gidan gizo-gizo amma da mutane suna da hankali suna da sani لا سوق يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا نعم. وإن يطلبهم الظلام شيئا لا يستنقذوه منه da uba talib talib wal maqlub awwa haka ne Allah ya ce waɗanda suke bautan wani wadda ba Allah ba rauninsu da rashin iya taɓuka komai don kare kansu ko kare wanda suke tare da su kamar kuda ne kana cin abu wuf zai zo ya zara idan ya zari wannan abun ya ɗincina kana kallonsa ba kai saka bi shi ka kwato ba <laughs> ba kai saka kwato ba ya tafi kana kallo ya ma kwace ya ma fashi ba kai saka kwato ba wannan abun da ya tafi da shi oh, da ufa talibu wani matsalub da wanda aka kwace abin a wurinsa da wanda ya kwace duk kowa ya yi rauni kowa mai rauni ne kowa ba abin da zai iya yi eh, shi kuda ai ba ya kanka yi bai kwata ba ya kanka yi ai ba zai iya yakanka ba ba zai iya yakanka ba kai kuma in ya dauka ba za ka iya bisu su da karfi ka dauko ba <laughs> da wa talib wani matsalin kenan Allah ya sauwaka shiga gaba malam Allah raba mu da shirka <laughs> gaji lokacin da suka dawo daga idinsu na daga shekara sai shekara suka dawo suka ga an yi kace-kace da allolinsu da suka fara tambaya tambaya ta hauka ta rashin kan gado kalu man fa'ala hadha bi alihatina waye bana wannan aiki wannan aiki waye bana ya sassare mana allolin mu Allah a tsare shi har ma kana tambaya aka zo tambaya ba hankali a ciki inda suna da hankali suka gani kansu su yi shuru sha ta kuma ya kawata mu daina motar su ko ba ba su bai su amsa amma da ke shine bautar wani wanda ba Allah ba dirgegge ne kidahumi ne wai hakan baya suke yi man fa'ala za bi aliyatina waye mana wannan aiki <coughs> waye sare mana allolin mu Allah ka sare shi kai da kake bauta masa da cewa zai kare ka kuma ya kansa kare kansa kuma duda ka kana tambayin wai <coughs> aba yanzu kaman danka ne wa a ce kana da tsazan gegen kato eh wani ya zo a gabansa ya daka ka ya daka kai baka buci-buci sai dan kuma ya zo yana cewa kai waye wa baba na haka <laughs> kana sai ya karkada baban ka kana sai ya daka ne ko kana da wannan waye ne wanda ne wa baba na haka a'a a ya nuna ba hankali kalu man fa'ala hada bi alihatina waye sassare mana ababen bautan mu hula innahu lamina ne wai wanda aka zalimi ne akwai azalimin da ya kai ku kuka bar bautan wanda ya halice ku Allah wanda ya ba ku abinci ya ba ku abin sha ya ba ku iskan da kuke shaka duk abin da kuke bukata ya ba ku kuka ki bauta masa amma ku ba ku zuba azalimai ba sai wanda ya sare abin da ba su suke ba da abinci ba suke ba da komai ba itatuwan banza gumaka hmm. ya sare abin banza kuma shi ne yi inna da min zalimi ka ilai wani a cikin azalimai. akwai zalincin da ya kai shirka والكافرون هم الظالمون الكافرون هم zalimu allah ya gaskiya ce والكافرون su ne a zalimai wanda suka dauki bauta Allah sai suka bai ma wani to sune azzalimai yawwa kaji ga ce wanda ya sare musu na yayi zalunci yayi tsokana eh, ya ci zalunci yan interfet kenan hmm. o gane ba yayi yan interfet ne ko ba su bane daga ce yayi zalunci yayi tsokana yan interfet yan abar kowa ya addinin da ya ga dama ko ba ka bane to yan interfet annabi ibrahim bai tare da ku annabi ibrahim bai tare da ku duk annaban allah ba tare da ku kuma babu tare da ku dan wannan shegiyar aqida ta saba ma mu ta musulunci manzo Allah kansa da ya ci makka da yaki me ya fara yi ba gumaka wajen da 360 yasa aka aka sassare su ba yana cewa kul ja al haqu wa za kal batilu inna qul ja al haqu wa za kal batil إن الباطل كان abin da yake nan da yake maka da yaki gumaka wajen ɗari uku ne su ci a cikin ɗakin kawa kowace kabila da nata gumaka wata tana da ka biyu ma wata biyar wata goma ma ya sassare su ko kenan ya yi tsokana kenan ko bi musa da ya kona dan maraki bayan ya kona to kan ma ya baje ta a cikin ruwa shi ma ya tsokana ko shi bai da haɗa kai ba kenan ko ba haɗa kai na addini hmm. ci gaba malam قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال To mu koma baya can. lokacin da yake cewa tallahi la'akidan na makon ba da an tuwallo mudbirin ba mun ce lokacin da yake wannan magana wasu sun ji ba sun ji wannan magana ayarin baya sun ji abin da annabi ibrahim yake bada cewa zai musu makirci zai sassare su to lokacin da bayan ya sare su ya ka zo ana bincike wa aikata wannan abu to waɗannan mutane sai suka fito suka ce a ah, mu mun san wanda yi wanda ya ne yaron nan da ake ce masa ibrahim mai sabon addinin nan shi mu mun ji lokacin da yake cewa sai ya yi musu makirci to shi ne amma ja kirawo shi hmm. kalu ne na fata suka ce saurayin nan ne fata shi ne saurayi suka ce mun ji saurayin nan mun yana ambatansu da aiban da aibi ba. yana ku aibanta su lokacin nan yi mummunan magana a kansu <laughs> ce mun ji saurayin nan Ya fa mummunan magana a kansu ba. fa hmm. yuqalu lahu ibrahim sunansa ba ibrahim shi wannan da yake ai aibanta su muka ji wannan magana a bakinsa ibrahim ne to shi kenan to sai suka ce ne ƙwalo fato ne ala na fila allahun ya suka ce to a ji a ɗauko shi a kafa masa tribunal tribunal panel court kotu ta musamman a tuhume shi aka ji aka ɗauko annabi ibrahim a inda yake aka zo aka tara mutane ga tribunal na kotu ana masa tambayoyi yaya kai haka ai an gaya mana dama kai kana aibanta <laughs> dama kai kana su baka yarda da su ba kana faɗan munanan maganganu a kansu to mun san ba wanda zai yi wannan aiki sai kai <laughs> yanzu ana zo wai ya tabbatar da shi yayi a masa ne eh, ya tabbatar da shi yayi wannan tsokanan shi yayi wannan ta'addancin ko ba haka ake faɗa ne? duk wanda ya faɗa da shirka ya dan ta'adda ne ko ba haka suke faɗa ne ɗan yin tafiyar ma kullum abin da suke faɗa kenan sai masu magana kan aƙida ɗin nan ƴan ta'adda ne eh, ƴan tsokana ne to haka ake to ana son annabi ibrahim ya tabbatar shine ya sassare su ko wane ne annabi ibrahim ya ce ba shi bane babban su ne babban su ne wannan aikin قالوا أأنت فأنت هذا لآلهتنا يا قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون أوه هيك babban su ne yana nuna babban gashi amma shi annabi Ibrahim yana nuna yana nufin wani ne shi ne babba ai duk wanda aka aika cikin al'umma annabi ne babba wannan yana kike masa tauriya ya halatta kai tauriya kai kauce buba wato kai mai kenan zagaye ne kome ake ce masa ne jirwaye ko ba ka batar da hankalin mutum ko gane harshen damu ko kuma ka kawo da hankalin da mutum eh. yana ce babban su ne su kuma ba san wani babba ba a lokacin wane ne sai wannan gunkin amma yana nufin babban garin wadda Allah ya ko shi yayi ta amma su hankalin su bai kai ga haka ba eh, eh, eh. bal Kabiru ma za ce ku tambaye shi mana ku tambaye su in kanu yan ku tambaye aka gana ma dada daure su ta hmm. da wautar da su da haukatar da su hmm. ku tambaye su in kanu yan tukun suna magana sai suka ce ah, ya za ke mana wani tambaya ka san ba su magana a ba su magana ko ka tambaye muka ce su yi magana ta ah, ba su magana kuma kuke bautan su ufil lakum tir da ku kun san ba sa magana kuma kuke bautan wanda bai magana su da kansu suka ce ba ibrahim ka samu ba sa magana kuma kake ce mu tambaye su to oh ba sa magana kuma kuke bautan su kaga an kama ya daure su an kama kwace hujjar su sun zama dabbobi sun zama mahaukata sun zama kidafunai suna bautan itace gunki wanda bai magana Allah ka tsare mu kalu fa'atu bihi ala ayunin nasu suka ce a zo da shi a zo da shi wani wani buge-buge ne kai gina mai gyaran wuta ne ok to eh akwai mata ne da a yi musu fanka to da ka bari ya bari hemun tashi eh eh ka bari hemun fa'atu bihi ala ayunin nasu suka ce a zo da shi gaban jama'a wani wajen ɗin din la'allahum yashhadun da mutane su shaida laifinsa don a ji daɗin masa hukunci Eh. mutane sai da ya yi laifi a yi masa hukunci ya yi tsokana ya yi ta'addanci ƙalu da haka ji aka zo da shi a an anta fa'alta za bi Ali alihatina ya ibrahim kai ne kai mana wannan aiki ka sassa da allolinmu in ji su ba to zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba za mu tashi aya ta 63 mu ji yadda kisan ta kaya har yadda suka suka sashi a wuta ci gaba na'am ya na da wai a ne matsayin ma'aikin mutum matar a'a ma'aiki bai da ikon da zai sake matan ɗansa a shari'a sai dai yana iya umurtan ɗan shi ya sake in akwai dalilan yin haka eh, amma ba shi uba kai tsaye ce ya sake matar ɗansa ba baya da wannan mandate ɗin a shari'a baya da wannan dama ɗin baya da shi amma zai iya biya ɗan shawara in ya ga cewa matar ba ta kirki ba ne musamman mata zama ba ta da addini za ta halakar da ɗan za ta ɓata zuriyan ta uba zai iya ba da shawara ma ɗansa ciwon ka sake ta kuma irin wannan yanayi ana son shi ɗaya ya ubansa biyayya ya yi shi kada yawa amma ka kawai uba kawai shi ya ce ya sake ta a'a idan ka ga uba ya sake matar ɗa sai dai a irin wannan hali wani hali ne lokacin da ɗan ya ɓata ba a san inda yake ba ko ya ɓata a wurin yaƙi ba tabbatar da ya mutu ba ko yanki dinafas sun ɗauke shi ba san inda yake ba ko mota ta ya tsari ba tabbatar da ya mutu ko ya rayu ba aka dauki tsawon lokaci dai sai matar ta yi kara kotu ta ce ita ba za ta iya zama babu miji ba eh, ta dade ta dade ta ga miji ya dawo ba to a irin wani sai a kira ma waliyansa ubansa ya ce ko ta ce to ka sake a madadin ɗanka ta irin wannan sai ya sake ta sai ta je ta yi idda sai ta yi aurenta an gane wannan to wannan shine halin da yanayin da uba da iya sake matar ɗansa kawai na musulun ci gaba an kuma tambayar mutum zai iya auren yar ɗan uwan kakansa ɗan uwan kakansa yar dan uwan kakansa da wangan ya dan ya dan uwan dan kakansa wangan ne dan gane wannan dangantaka ba dan gane wannan ba dan ci gaba da ci gaba ci gaba da ci gaba da gane ta na za son a faɗa mata addu'a da za ta yi ta dawo da hankalin mijinta zuwa kanta mijinta ka damkwafin shi ko? aka take ne ya zama rijin hajjiya ko? ta yi tsaye da ta gada ma ko? a yin tuna nijin Allah ba su zaman lafiya ne su daidaita wannan babu laifi Allah ba su zaman lafiya da mata wani addu'a Allah ba su zaman lafiya kowa biyu kowa hakkinsa wannan shi kenan amma inda don ya zama mijin hajjiya ne mu ba da mai wani addu'an ba ci gaba kuka tambayar ne a hukuncin daikuro labarai haka waɗanda ake yi domin tarbiyyar yara a'a musulunci bai san da kirkirarrun labaru ba musulunci kominsa gaskiya ne a irin wani labarai kirkirarru tsari ne wadda ya fito wajen wadda ba musulmi ba yawa musulunci bai san da kirkirarrun labaru ba a wa duk abin da aka wada ka tabbatar da gaskiya ne kawai shi kira ma kirkirar labarai na ƙariya wanda bai auku ba sun ce bai san da wannan ba duk abin da ake nema cikin ƙariya akwai shi a cikin gaskiya ko ba gane ba ne duk abin da kake so ka yi a cikin ƙariya ta in duniya shi a cikin gaskiya da ka samu awa in tarihi ake zo ga tarihin sahabbai ga tarihin annabawa duk wanda ba za a iya yin tarbiyya da su ba ba za a yi tarbiyyar yara da tarihin sahabbai ba tarihin annaba duba za a yi ba sai an kirkiro karya a malam ci gaba saura minti hudu bismillah a'a magani matukan abin da za a yi magani shi ba na jasa ba ne ba za a ce haramun ba ne to abin tambaya kitsan nesa sanda ya yi magani da shi cinsa za a yi koya za a yi a shafa an tabbata yana magani wani babu laifi inda shafawa a jiki babu laifi shafawa a jiki ba laifi na bismillah alaikum assalam mutum ya samu raka uku a sallah a raka ta nawa ta ƙarshe eh liman sai ta fi raka ta nawa ta biyar eh eh a idan liman idan wani ya samu raka ta biyar ya bi shi to abinda dai kawai zai yi ba da liman da duk abinda ya kan liman ya hau shi shi rakoyinsa su wadda sun cika Eh, wadda sa wadda sun cika amma zai yi baɗi domin duk abin da ya kama liman matukan ka samu raka a guda tare da shi ko da ya yi wannan rafkanon kafin ka zo ya yi a raka ta farko to kai ma ta kama ka za ka yi bayan ya yi da sallah ya yi to kai ma sai ka yi tare da shi wannan shi ne na'am na'am bismillah alaikum salam eh a raka uku ce ya samu ba na fahimta ya samu raka uku ne to shi kuma liman ya kara raka ɗaya ne a wajen rafkanuwa to shi raka ɗaya da shi wannan ya kara shi ne samu raka uku ai ba ai ba rafkanuwa ne shi a wurinsa ba shi ya cika nasa hudu ne ai na gane abin da yake nufi kai ba na gane ne waye mai wata bismillah matar da aka samu tsawon lokaci mijinta baya nan za ta iya zuwa kotu ta yi kara in ta gaji da zama ba eh, za ta iya zuwa ta yi kara a kotu a'a ita mace babu wani adadin da za a ce sai ta kai wannan adadi tukunna ta kai kara kotu Malamin fikuhu ne suke cewa za a ba ta shekara hudu shekara kaza tukunna ta zauna a cigaba gaba da cikiyarsa amma ba haka ba ne hakikanin magana yadda malaman sunna suke tabbatarwa cewa suke yi idan matan ba za ta iya haƙuri ba ko bai bar mata abin da za ta ci ba bai bar mata abin da za ta sha ba to ko da bayan 'yan kwanaki kaɗan ne tana da damar ta ɗauke ta yi ƙara don ba za ta zauna babu ci babu sha ba shi kuma bai bar kudin da za ta yi waɗannan abubuwa ba yawwa da aka ba wani tsayyadaddun kwanaki ya dangana da shin ya bar mata abinci ya bar mata abin sha kuma za ta iya yin haƙuri awa wannan shi ne kawai abin da malamai suka fitar daga wannan saɓani da ake takawa shekara hudu shekara uku shekara nawa da dai sauransu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk